Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin tashar mu ta kai Talti Comedian tashar da a koda yaushe a kodon lokaci muke fafutuka wurin kawo muku da labarai musamman kowa daga masana'antar Kannywood. Shahararren darakta da ke a masana'antar Kannywood wato Aminu Saira ya tabbatar da kammala zango na shidda a cikin shirin labari na a satin da ya gabata dai ne goma ga watan Mac na shekara ta uku, aka kammala zangon a inda aka kalla season 6 episode 13 ma'ana zango na shidda kashi na 13 kamar da yadda aka saba tun daga farkon shirin a kowane zango yana dauke da kashi 13 ne a cikin shirin na labari na din mutane da yawa sun ce tun daga lokacin da aka fara shirin labari na ba a taɓa yin zangon da ya kai zango na shidda kyau ba a cikin shirin duba da yanda darakta aminu saira ya kawo sabbin cakwakiya a cikin zangon irin su raba gardama da kuma haidar saurayin ummi a yanzu haka mutane masu kallon shirin labari na kagari suke domin a ci gaba da haska musu shirin domin ganin yadda za a kare da raba gardama da kuma presdo ganin irin cakwakiyar da aka tabka a karshen shirin tsakanin presdo da kuma kawar sumayya a inda ya kama ta tana waya da raba gardama da alamu dai asirin rarraba gardama yana gab da tonuwa ganin yadda Aliyu Haidar ya kama mai taimaka masa. Mu dai ba za mu iya gaya muku kowa ya raba gardama ba sai dai mu ce mu haɗu a shiri na gaba ma'ana season sabin kamar da yadda daraktan shirin ya faɗa wato Aminu Saira za a ci gaba da haska shirin labari na dai a bayan azumin Ramadana sai ku ci gaba da bibiyar tashar tamu ta kai talci comedian domin kawo muku abubuwan da suka danganci shirin na labari na kai tsaye daga darakta Aminu Saira. out.